2023 ان شاء الله Amin. Amin.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 ya ayyuka sakonsa na ta'aziyya zuwa ga maulana alfabila a sheikh zahir usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu wannan ta'aziyya shehi bayan ya yi sallama zuwa ga 'yan uwa musulmai baki ɗaya khasatan zuwa ga maulana a sheikh zahir usman bauchi ya ce hakika laƙad balagana na hannu na ba'an mahuzinin min diyar nigeria yake cewa hakika labari mai bakanta mana rai ya iso mana daga nan kasan morocco abinda ya faru a nigeria a wannan gari birni na garin jos wadda suka yi ta'addanci suka kashe mana al'umma 'yan uwa musulmai wadda ba su ci ba su gani ba ba tare da hakki ba saboda haka shehi yana ta'aziyansa zuwa ga waɗannan 'yan uwa kusan 30 ko 33 da aka kashe baki ɗaya wanda aka kashe su to yana ta'aziyansa kuma zuwa ga 'yan uwa muridai tijjaniya da aka kashe nan yana ta'aziyansa zuwa ga 'yan uwa muridai 'yan tijjaniya da kuma sauran 'yan uwa musulmai baki ɗaya shi yake cewa rahmatullah alaihim jami'an yake cewa allah ya musu rahama baki ɗaya kuma yake cewa li janabikum ga janabi maulana ash islam shi ɗara suwan bauchi ahsanullahu allah ya kyautata muku al'amuranku da kuma kare hakurinku da kuma Allah ya muku sakamako mai kyau kuma Allah ya yaye muku dukkan wani masiban da kuke ciki na Najeriya da kuma Allah ya gafara ga waɗanda aka rasa su kuma Allah ya musu rahama da rahamansa wa ribuwanihi da yaddansa kuma Allah ya kyautata iyalansu ma'ana iyalan waɗanda suka rasu baki ɗaya kuma she yake cewa mu sani fa mutuwa abu ne rubutacce wanda maktuban an rubuta a gare mu kuma ya kasance shine abin da zai abuwa zuwa ga kowane dan adam a kowane hanya wa kuma ɗari ne masuluku shine hanyar matafiya na tafiya shine kuma ma'ana karshen abin gangara ma'ana masu zuwa shine karshen mai zuwa saboda haka duk inda zaka zo dai karshen ka dai mutuwa ne dai za ta ɗauke ka yake cewa ku sani yan uwa al'umma musulmai wa kalmata rusulu wa hum ashraful khalqi alaihim ku sani manzanni masun rasu waɗanda su ne mafifitan halittu a cikin mutane Allah salatin Allah ya tabbata a gare su ku sani khulafat rashidina sun rasu wa'annan halifofin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su sayyidina umaru usman sayyidina abubakar su aliyu wasu daga ciki su ma kashe su akai to saboda haka dama mu musulmai kashe mu ba abu sabo bane wa kullu man alayya ya ka ayan qur'an da ke cewa Allah subhanahu wa cewa dukkan wani ma'ana abin da yake bayan kasa zai kare kun baya ka yake cewa wal mashghulil muslimina inna zulma masa'ib yake cewa hakika mu musulmai an shar'anta mana duk lokacin da masifa ta sauka a gare mu to an mana wasilci da mu yi hakuri mu daure mu yi hakuri da mu rike abin da kuma mu neman lada da wannan hakuri saboda in mun yi hakuri Allah zai ba mu ladan hakurin kuma ya kama da sakayya da abin fiye da abin da ya jarabce mu to shine yake cewa kuma Allah subhanahu wataala hakika wa qad wa'ada sabirin bi husnil jazai Allah ya yi alkawari wa adallahu Allah ya alkawari ga masu hakuri da kyakkyawan ma'ana sakamako da kuma lada mai girma bi kaulihi ta'ala inda Allah yake cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahama wa ulaika hul muhtadun yake cewa wa'annan su ne wa'adda salatin Allah ya hmm, tabbata a gare su da rahamansa Allah yake cewa ulaika wa'annan wa'adda suka kasance suka kama hakurin nan to su ne suka kasance ma'ana shiryayyu in ji Allah subhanahu ta'ala saboda haka shehi yake cewa yana roƙon Allah muna roƙon Allah Allah ya yaye mana masifan da muke ciki baki ɗaya Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana abin da ya fi samana ya kawo mana ya ba mu zaman lafiya madawwami a bakin rasulullahi kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu salaha da lafiya kuma karshen mu ya zama abin godiya wal akibatul hamidatin bi iznillahi ta'ala kuma da kuma izinin Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah yake da wani sikun bi sabri wal ihtisab yake cewa muna muku wasilci da hakuri ku yi hakuri da kuma neman lada da abin da ya faru da mu a nan najeriya da kuma taimakon juna a biskan bin allah da kuma sauransa da kuma yin addu'a wa istighfar lahum da musu addu'a waɗanda suka rasu mu neman musu gafara da yi musu addu'a Allah sana tare ya azurta su da aljanna mai girma saboda haka shi sake cewa yana roƙon Allah Allah ya yaye mana wannan musiba da muke ciki da kuma Allah ya rubanya lada a gare mu baki ɗaya da kuma wal magfiratu da kuma gafara kuma Allah subhanahu wataala ya gafarce wayannan mamatan Allah ya basu gidan aljanna mafi yalwa saboda sun rasu a kan hanya na tafarkin Allah ne subhanahu ta'ala. Allah ya basu aljanna mafi ɗaukaka mu kuma Allah ya kara mana hakurin rashin su kuma Allah subhanahu ta'ala ya kama mana karshen wannan al'amarin da yake faruwa a nan kasar mu Nigeria albarkacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana duk wani abu da muke ciki wa ahiru da'awihum alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu muna muku fatan alkhairi kuma muna miko ta'aziyar mu ga kafatan al'umma jama'a baki daya Allah ya ƙara mana haƙuri a cikin haƙurin da ake ta yi ah, maulana sheikh ya samu ganawa da ainihin wato janar muhammadu buhari shugaban ƙasa wadda akan abubuwan da kisan sanin da aka yi na plateau to maulana sheikh kuma ya yi masa magana akan halin rashin tsaro da ake fama da shi da kuma kunci na rayuwa da ake fama da shi musamman arewacin najeriya ya ba shugaba shawarwari yadda za a samu mafita ya kuma yi addu'a Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan baki ɗaya sannan maulana ya ji hankalinsa sosai a kan jiyya da za a ba wa'annan mamata da kuma fama da ake da kashe-kashe a katsina da su zamfara da kaduna da dai sauran jihohi da kuma su can gabas su maiduguri su yobe da ake fama da boko haram to ana fata dai allah ya shi shugaban kasa, ya yarda da wannan kujerurruka da aka sa a gaban shi sannan Allah ba shi sa'a a duk abubuwan da ya sa gaba sannan muna yi addu'a muna yi wa shek addu'a Allah ba sa lafiya ƙara masa lafiya da san kwana bi jayi khairin nasi sallallahu alaihi wasallam insha Allah kuma ana kyautar zaton shugaba kasa ya saurara kuma zai amince da kujerun nasa eh tuni kuma muna shirin shirye-shiryen zai dawo nan Najeriya zai dawo ƙare kuma Bauchi to amma har yanzu ba a san rana ba sakamakon ana nan dai ana ta gana da manyan baƙi da suke ta zuwa ziyara to muna kowa fata alkhairi yanzu muka kalli shigowar sanata rabi musa kwankwaso shi ma kawo ziyarar sama maulana shek in daga can gwamnoni da sanatoci da kuma ministoci suna da kawo ziyara duk muna musu fata alkhairi kowa dai allah ya masa bukatansa bi da alkhairin nasi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu sa'a, Allah ba mu sa'a, Allah ba mu sa'a. Mun gode, mun ku fata alkhairi. Alhamdulillah.